Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Matsalar fyaɗe tana ci gaba da zama babban ƙalubale a Najeriya da take ƙara ɗaukar hankalin al'umma a ciki da wajen ƙasar, lamarin da ya kai ga ƙungiyoyin mata da suka haɗa da matan gwamnoni da kwamishinonin ma'aikatan kula da harkokin mata. Jagorantar gangamin neman ganin hukumomi sun ɗauki ƙwararren matakan shawo kan wannan matsala da ke nema ta zama bala'i. Kwanan nan hukumomi suka kama wani mahaifi ɗan sama da shekaru hamsin da ya yi wa 'yarsa 'yan shekaru goma sha shida fyaɗe. har ta kai ga ɗaukar ciki daga nan ya yi ƙoƙarin zubar da cikin wannan na daga cikin iri-irin rahotannin fyaɗe da ake ci gaba da samu a ko'ina a najeriya a ci gaba da haska fitila kan wannan mummunan ɗabi'ar yau shirin domin iyali ya yi hira da marista badiha abdullahi ma'azu ta kuma bayyana wa wakiliyar baraka bashir cewa duk da gangamin da ake yi babu alamar sauƙi. ya karuwa take duk da a yanzu ne ake samun dama a zo a bayyana damuwar saboda zancen a ce abin kunya ne ya wuce kuma ita kanta yadda ta samu kanta a fyaɗe zancen a ce ta zama kamar wata annoba a cikin dangi hmm. har ta yi sake ta faɗa ta kawo musu wani abin kunya abin kyama shi ma ya wuce sannan an daina shiru karuwa take to abubuwan da yawa na ɗaya zamantakewa ta taɓarɓare gidan aure ya taɓarɓare babu ɗaukan nauyi babu nutsuwa babu kwanciyar hankali za ki ga yawanci mutanen da ake wa fyaɗen nan za ki ga da uwar da uban basa tare ko suna raye ko sun rabu ko uwa ta mutu ta bar uba ko uba ya mutu ya bar uwa irin waɗannan matsalolin ko kuma kullum ba a kwanciyar hankali babu wanda kowa ya tsaya ya ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora masa yake sauki shi daidai. Kenan a iya cewa rashin sa ido na taimakawa? Ai rashin sa ido shine jigo amma ɗaukan nauyi ma tukunna baka bar komai a gida ba ka kaɗe riga ka ka fita ina dawowa ita uwa yara ita za su sa a gaba ita kuma idan ta rasa mafita za ta sake su su ma kara zube su tafi kowa ya tasa tafi shi ko a bige da yawon talla akwai gidan da aka yi fyaɗe muka je gidan taron dare matar bata dawo ba ga wasu 'ya'yan sannan ta zo da ɗan garin kwaki ta tafi nemo musu yadda za su yi mm. ta zo da ɗan garin kwaki a leda ta ce shi ta iya samuwa to me zai samu da yaran nan kin ga babu wannan da ta shiga cikin matsalar babu solution mm. to akwai rashin sa ido akwai talauci akwai shaye-shaye akwai yadda da tsibbace-tsibbace lalle idan aka je aka aikata wannan tabargazar to mutum zai samu duk abin da ya sa a gaba zai same shi zai ci gaba eh, eh tsibbace kwarai wani na sha interview da su suna gayan a to kenan shi bokan ne zai ce musu idan kuka kaza eh ko ka samu yarka ko ka samu yarinya karama an yi yafi nawa ga su nan tun muna jin ciwo mai zazzabi kai ciwon kai ka ji duniya ta gwanda mata tashi har ka dake ka ma saba yar wata shida an mata fyaɗe yar shekara biyu ba wani age limit ba wani month limit ba wani disparity yar shekara tamanin an mata fyaɗe mutum ɗaya a shekara ɗaya ya faɗa da bakinsa yawa mutum mata sun fi arba'in. to shin wannan yawaitar um, fyaɗen rashin um, yin hukuncin da ya dace ne yasa yake karuwa ko ku sassaka dan idan aka tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ai za abin zai dan to ni gaskiya sai in ga a wajen hukunci gaskiya an yi abin da ya kamata saboda daga shekara da 21 yanzu an taho gangara har zancen mm, zaman dindindin a gidan kaso wato life imprisonment mm. to duk wani zancen a ce ko a dandake mutum ko a karya shi gida goma sha biyu duba wai mafita ba ce mm. idan kika duba za ki ga suwaye suka fi aikata a nan masu karancin shekaru matasa su suka fi aika wannan taɓargazar to yau matashi ka ɗauke shi ka dandake shi ka yi paralyzing ɗin rayuwarsa har abada ta shi ɗa namiji ne to ran da 'ya'yan nan mata suka taso suka girma suka kosa wa za ka ba ya aura tun da mafi yawancin masu aikata laifin dandaka da ake ta ce ake kugurarin idan an dandake musu ba ta taba zama solution ba hakan zai ai illa ce illa ce ba karama ba saboda ita matar da ta tsinci kanta a fyaɗe ina faɗa gwanda ɗan fashi da makami da wanda zai yi fyaɗe arziki ne Allah ya baka zai iya da maka da shi hmm. zai iya baka fin ma wanda ka rasa amma ita darajarta ta ya mace har abada bata da wannan jin kan da cin alwashin cewar ni yau na kai budurci na ɗaci ɗaki to kin ga an cuce ta an gama da wannan wasu kuma yana ma sa zamantakewa ta zama illa wasu kuma yana sa ba za ma su iya haihuwa ba da sauran illoli to amma shi namiji yi an dandake shi for life an san an an rayuwarsa to ran da 'ya'yan nan kuma mafi yawanci matasa ne to mu 'ya'yan mun sun girma sun tasowa zai aure su ina za mu kai su an bata goma ne ɗaya bata gyara ba mafita ake nema mafitan nan the best mafita shine a wayan musu da kai a ilmantar da su a yi sensitization mai kyau a tsari wanda za su fahimci cewa abin nan ma illa ce wasu haka nan suke so su biya rima su sha kiɗa wasu na gaya miki tsibbace tsibbace ne wasu shaye shaye wasu kuma wannan kafafen yaɗa sadarwar da za ka ga abubuwa ƙarara babu arziki babu suturtawa babu wannan a ce kowa yana da 'yancin ya rayuwarsa yadda yake so to wannan shi yake ba su sha'awa ko kallo kike da yara ki kula wanda idan ana shan taba zai kafa ido watakila sha'awa yake ya gaya za a yi hayaki mai za ka ji mm. wani ɗokin ya ji menene a cikin wannan hayaki da ake busa mm. shi yake kawowa ya fara gwadawa in ya ƙware wani ya bari wani kuma daga nan ya ɗora kenan to sai ka nuna masa cewar wannan abin illa ce sannan kafafen yaɗa labarai in sun tashi za su faɗi dalla-dalla su kansu bangaren jami'an tsaro in su zo suna ɗaukar um, evidence ɗin na bidiyo wato electronic mm. da zai zama evidence a gurinsu sai su sake shi ya tafi duniya mm. wani zai faɗa dalla-dallar yadda ya abin nan daga nan wani ya ɗauka ya koya mu muna son kwaikwayo mun cika kwaikwayo mm. to daga nan wani ma daman so yake ji ya za a yi shi kenan shi ma ya kwaikwaya bari ya gwada ai tsautsayi ne sai ran da aka kama shi in ma ba a kama shi ba shi kenan ko kuma shari'a ce ai ta bugawa magana kuɗi ce shiga da fita ko kuma delay an je an bi tsarin yadda ake gudanar da shari'ar mu ba a zo an fitar da caji da wuri ba ba an bata lokaci har a bada shi beli daga nan zance ya lalace ko kuma su bangaren iyayen su ce an zo an daidaita a ba su kuɗi wasu ma babu kuɗin amma haka za a salwantar da maganar su haƙura saboda zo yau zo gobe kuɗin mota kawo kaza za a je nan za a je can za a tafi ganin gurin da aka yi a wajen ma bincike sai ga karfin ka ya ƙare kotu ma kenan wajen yanke hukunci hukunci yanzu kam kotu tana yanke shi ana jin sa ana ganin sa ba fa akan kari ba ita kotu ba sai an kawo mata kes ba mm. canja mana yanzu alhamdulillah an canja tsarin gudanar da shari'a mm. an samu canji akan da amma duk da haka ana son ƙara tsari kes irin na faɗe kamata yi a yi shi na musamman mm. wanda za a ce shari'arsa gaba ɗayanta accelerated hearing ce mm. abinda ake nufi da accelerated hearing shine abin da za a yi yau a yi gobe a yi jibi a yi ta yin sa in an fara hearing ba tsakakkautawa mm. za a yi a gama a kai makura in ka yi ga hukunci in za a wanke ka a wanke ka ka tafi to waɗannan abubuwan suna da matukar kawo tasgaro wajen shi kansa gudanar da shari'a ana samun tsofaffi masu fyaɗe dan na ga kwana biyu a kafafen sadarwa yawanci zaki ga dattijai ne wanda sun girma sun yi jika ka ji kwana ce miki yan shekara tamanin yan shekara tamanin ai zancen ma ai shekara 80 fyaɗe matashi yawa ya shekara tamanin matashi wannan da ya ce wa mutum sama da arba'in har da ya shekara tamanin a ciki idan an zo ɓangaren zancen wai wata shiga da ake ciya ne ta banza da wofi mm. to ni dai ina ganin tun da Allah ya halicci dan adam mm. ban ga abin da zai sa kwakwalwarsa ta gaya masa ko da a ce zai ga mace tsirara mm. ba wani abu da zai ce kwakwalwarsa ta gaya masa sai ya je ya haiki mata to da fatar an saurari wannan bayanai da kunnuwa basira za a kuma ɗauki dukkan matakan da suka wajaba domin dakile wannan mummunar ɗabi'a nan kuma za mu sallama da barista badiha abdullahi ma'azu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Za ku ji abin da mai ɗakin gwamnan jihar Niger ke cewa dangane da wannan lamari sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakuwar tamu barista Badiha Abdullahi Ma'azu da wakilin Mubaraka Bashir da ta mana hira da ita sai kuma dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa. da mai da aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.